gudun da raguma ba da na guda ɗaya ta mace idan mutum ya samu ko yi wanka ya tafi a sa'a ta farko za a ba shi ladan kamar ya yanka rakumi ya kyautar sadaka fi sabilillahi wa man raha fi sa'ati thaniya wanda ya tafi a sa'a ta biyu fa ka'annama qarraba baqara kamar ya gabatar da saniya ya yanka ya sadaukar da naman tafi sabilillah wa man raha fi sa'ati thalitha wanda ya tafi a sa'a ta uku fa ka'annama qarraba kabshan aqrana kamar ya gabatar da rago ne mai kahonni sai wannan ya nuna in mutum zai yanka na ibada layya ce hadaya ce a'a ibada ce dai ka yi ka kyautar da naman sadaka to akwai bambancin lada tsakanin rago mai kaho da rago mara kaho dan manzo Allah ce fa kana ma karraba kabshan akran mai kahonni inda ba wata falala mai amfanin kawo sifa din ina fatan kuma fahimta wa marraha fi sa'ati rabi'a fa ka'annama qarraba dajaja wanda bai tafi ba sai a sa'a ta hudu to wannan zai zanto kamar ya gabatar da kaza ne kamar ya kyautar da kaza wa marraha fi sa'ati khamisa wanda bai tafi ba sai a sa'a ta biyar fa ka'annama qarraba bayda kamar ya bayar da kwai guda daya wa man kharaja fa iza kharaja al-imam idan liman ya riga ya fito hadaratul mala'ikatu yastami'una dhikra to sai mala'iku duk su zo su zazzauna su ma suna sauraron hudu ba a lokacin duk wanda ya zo bai shiga rajistar mala'iku ba ya dai zo ya samu juma'a amma dai bai shiga wannan rajistar ba wanda aka rubuta ta masu zuwa a sa'a ta farko sa'a ta biyu sa'a ta uku har zuwa ta biyar shi yasa yake da falala ka tafi masallaci da wuri to malamai sun tattauna wannan sa'a din ya za a karkasa ta asan kowa ya bude ido sai ke wata sa'a ke suka ce wannan sa'a din tana da bambanci tsakanin kowane masallaci zuwa masallaci dangane da hawan hudu ba da wuri ko rashin hawa da wuri daga lokacin da rana ta fito zuwa lokacin da limamin ku ya saba hawa mimbari to wannan lokutan ne za a kasa su gida biyar na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar kaddara mukaddara rana na fitowa karfe shida limamin ku yana hawa min bari karfe ɗaya daidai to kaga daga karfe shida zuwa ɗaya awa nawa kenan awa bakwai idan ka raba shi gida biyar kowane kashi ɗaya zai zama awa ɗaya da minti ashirin ko wani abu makamancin haka to kenan wanda ya tafi karfe shida har zuwa bakwai da minti ashirin ya tafi a sa'a ta farko wanda ya tafi bakwai da minti ashirin har zuwa takwas da kaza ya tafi a sa'a ta biyu wanda ya tafi takwas da kaza har zuwa tara da kaza ko goma da kaza ko saula kaza ya tafi a sa'a ta uku har wanda zai je a sa'a ta ƙarshe wanda daga ita sai hawa mimbarin imami da liman ya hawa mimbari to fa ko kai ba za ka samu ba kai za ka samu juma'a da ya hau ya ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam manzo Allah faɗa cikin wani hadisi wal malaikatu yatuna sahaifahum listima'il khutba ko listima'il zikri da zaran liman ya hamin bari sai su tattare littafansu da rajistar da ke hannunsu duk su ajiye sun a zazzauna kuma za a saurari hudu ba haka mala'iku suke amma kafin yanzu suna nan a dukkan kofofin nan da wannan da wancan da wannan idan an cika nan wurin su koma daga can idan an cika nan su koma daga can duk suna kallon kowa wani ya zo a rubuta wani sa'a ta farko wani sa'a ta biyu wani sa'a ta uku wani sa'a ta karshe wani saniya wani kaza wani <laughs> kwai kaga irin masu zuwa din na gurguje su taka da su wake maganin su ka sa ko wanda a gurguje kuma wanda aka fi yawa irin wannan kamun gadin wanda gidansa ya fi kusa da masallaci ya fi saki yana daga gida ai mu ba ma fitowa sai mun ji ana kada ka mutu salatu ai ba asara kai ba karama asara kai ba baka fito wasu ana kada ka mutu salatu me ka samu kenan kai da kamata ka riga kowa da zuwa da wuri ka je ka samu sawan gaba sawan gaban ma bangaren damar liman inda fallar take inda aka ce inda kun san ladan da ke ciki da bai kamata kowa bai ga kamata a kyale waɗansu kullum suna saman gaba sai dai a rinka kuri'a yau wani ya samu gobancin ya samu inda kun san ladan da ba za ku kyale ba sai dai ku yi kuri'a to kaga ai sai ka zo da wani kai gidan idan kai ke kusa to amma galibi sai ga wanda gidansu ke kusa galibi taka feda suke takawa irin taka feda shine liman ya daga sannan musu waɗansu ma raka karshe suke samu daga can gefe su tashi suna sukan ta biyu masu kikis na kirkira musu sallah ah, masu kikis ya guri kasu kana ce da zan ce waɗansu suna kirkira musu sallah ba masu kike ba ba masu eh liman yana da falala na hudu ba falala na limanci eh, tunda ai ba bai zama limamin ba sai da ya samu certificate na Qur'ani ba haka manzo Allah ce fali umman nasu aqra'uhum Likita kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa alamuhum bis sunnah wa in kanu fi sunnati sawa fa har zuwa ga aqdamuhum wannan abin kallo ba sa shi ba manzon Allah baya zuwa kafin lokaci sai lokaci ya da ya zo hawan minbari dai saboda haka kar mutum ya ce wa dan sallah ne manzon Allah ya fi mu inda liman yana tarayya da mamu cikin wannan da manzo Allah zai daga kowa zuwa sallallahu alaihi wasallam an gane ko kun gane wannan sa'a ta farko da ta biyu da ta uku ko waɗansu malamai kuma suka ce a'a a kowane yini sa'a goma sha biyu ce wato awa goma sha biyu da ke cikin yini ba ya fi da bature ne zo kirkiro ba duba cikin littafin ibn da kai kal'id ihkamul eh, ahkam umdat al ahkam ya mutu sama da shekara 800 baya amma yake maganar a awa awa goma sha biyu na yini ilimin namu ne turawa suka sace yace to wannan sa'o'in yini din ake kallo wacce ce awa ɗayan farko wacce ce awa biyu ta biyu wacce ce ta uku a ta hudu a ta biyar haka waɗansu malamai suka ce an gane ko to amma idan mun ɗauki wannan wato sai mu tafi akan matsalar da za ta zo nan gaba yin juma'a kafin zawali domin idan mun ɗauka rana na fitowa shida shida zuwa bakwai sa'a ta farko bakwai zuwa takwas ta biyu takwas zuwa tara ta uku tara zuwa goma ta hudu goma zuwa sha ɗaya ta biyar ba a riga an gama ba ma'ana bayan sha ɗaya sai liman kuma ya fito sai a ci gaba da sallah kenan <laughs> sai liman ya fito sai a fito ba sai a ci gaba da sallah kenan wato yin halaccin yin juma'a kenan kafin rana ta zawali hadisin gaba zai nuna mana za mu tattauna akan wannan kan hadisin gaba insha Allah kawai nan wurin abin da nake so ku fahimta wato ku fahimci sa'a ta ɗaya da ta biyu da ta uku da manzo Allah ya bayani waɗansu malamai sun ce kaza waɗansu sun ce kaza waɗannan maganganu guda biyu da na kawo an fahimta ko فإذا خرج الإمام Malaikatu الملائكة يستمعون الذكر sai mala'iku su zo suna sauraron zikiri ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko fihi al ghusl yawm al-jum'a falalar yin wanka ranar juma'a wa an yakuna qabl al-dhahab ila as-salah ya zama kafin a tafi sallah na biyu al-fadl al-madhkur fi hadha mutarattibun ala al-iktisal wa at-takbir jami'an ah na kitare ko wa fihi fadl at-tabkir ilayha at-tabkir a ciki kuma akwai falalar at-tabkir ilaha wato zuwa masallaci da wuri daga al-bukuratu ne bukuratan washiya at-tabkiru ay kharaja mubakkiran wani ya ce at-takbiru wato idan ka fassara idan ka karanta takbiru ma idan za mu tafi juma'a sai mu tafi muna kabarbari kamar idi min awwal sa'atin nahari daga farkon sa'a a yini to wani abu da ya shafi ita sa'a din shine idan muka ɗauka cewa daga shida zuwa bakwai da minti ashirin wannan sa'a ta farko ce to da wanda ya zo shida da minti biyar da wanda ya zo shida da minti ashirin da wanda ya zo shida da minti goma da wanda ya zo shida da minti goma sha tara duk sun zo a me a sa'a ta farko sun yi tare a cikin lada shine suka ce a cikin sa'a ɗaya a iya samun fifiko dangane da wayar riga zuwa amma wanda suke cikin sa'a duk sun yi tarayya kamar sun gabatar da me rakumi amma a cikin ta kuma wani na iya son wani ta wata fuskar da lada tun da ya riga shi zuwa kun gane ko kamar mota dai su dauki mutane waɗansu na kujerun gaba waɗansu na tsakiya waɗansu na kashin baya waɗansu na uku al mazkuru fi hadha mutarattibun ala al-iktisali wa tabkir jami'an falalar da aka ambata yana biyo bayan yin wanka ne da kuma yin gaggawar tafiya mutum yaje da wuri na hudu anna tartibar ala alal maji ilaiha jeran talada dangane da zuwa juma'an ne da mutum bai zo ba da bai samu wannan falalan ba na biyar anna ta afdalu min al-baqarati fil hadi ashe mutum ya bayar da taguwa ita ce ta matan raƙumi ya fi falala sama da ce yanka saniya hadi idan zai yi hadaya ya je aikin haji ga mutumin da ya aikin hajin tamattu'i ko ya aikin haji na qirani wato ya yanka raƙuma ya fi lada sama da ya yanka saniya wa kazalika al-baqaratu afdalu min haka mutum ya yanka saniya ya fi lada sama da ya yanka mai rago menene hujjar su suka ce manzo Allah gashi ya bambance fa ka annama qarraba kaza fa ka annama qarraba kaza fa ka an da a ce yanka rago ne fi lada da sai manzo Allah ya fara da kun ga ko a yanci a wajen laye da hadaya ko da yake a wajen laye suka ce rago ya fi a wajen hadaya kuma yawan nama ake so saniya ta fi an gane ku wato idan mutum ya je hadaya ya gabatar da saniya ya fi lada ya gabatar da taguwa ya fi lada sama da saniya saniya kuma ta fi rago waɗansu kuma suna fakewa da wannan fa cewa tunda manzon Allah ya ce ra kuma saniya rago mai kahonni kaza kwai sai suka ce manzon Allah ya yi bayanin ababen da a iya yin da su ne a nan <laughs> kaga in mun waɗannan mutanen za a yi laye da kaza za a yi laye da kwai kaga wannan magana ta su ai ba <laughs> za ta yi tasiri ba ba za ta yi tasiri ba hmm, za ta yi tasiri ba tsakani da Allah ba a yi laye da kaza don bai tabbata wace wa annabi yayi rago din ma ba kowane rago bane irin ragon nan da ake cewa kafin zuru kamar ba za a yi laye da shi ba wallan sana koi مسألة تجد أن الكبش الأقرن أفضل من غيره من سائر الغنم في الهدي والأضحية rago mai kafanni shi ya fi hifi ko sama da wanda ba shi ba cikin sauran tumaki da awaki fil hadi wajen yin hadaya wal udhiyya ko layya na bakwai anna sadaqatu maqbulatun wa in qallat sadaka ana karbata ko da ta zama kadan li'annahu ja'ala ihda al baydati miqyasan fi thawab don manzon Allah ya nuna ko ya sanya bayar da kyautar kwai ta zama wani ma'auni wajen samun lada na takwas annal mala'ikata ala bil masjidi yaktubuna alqadimin alawwal bil awwali wa fil maji'i ila salati Juma'a. mala'iku suna nan tsaye tsaye a kofofin masallaci suna rubuta masu gabatowa su zo masallaci na farko sannan mai bi masa har dai zuwa wanda za su zo juma'a wa annahum yansarifuna mas'alata tara وأنهم ينصرفون بعد دخول الإمام لسماع الذكر ملائكو كما سكن دينا وانا ايكي نربوتي ربوتي يا عند الإمام يشبو سيسو ما يسزونا دان سولاران ذكري فلا يكون الآتي بعد انصرافهم ثواب التبكير wato lada na zuwa da wuri kuma wanda sai da liman ya zo shi ba da wannan lada an gane ku na goma taqsimu hadhihi as karkasa waɗannan sa'o'i tun daga hudowar rana zuwa shigowar liman bi nisbatin mutasawiya za mu karkasa su daidai wa daida ta fuskar tsawon lokacin lokacin farko ta fuskar tsawo daidai yake da na biyu na biyu daidai da na uku har dai zuwa ƙarshe wa zakar sana'ani anna sa'ata huna la yuradu biha miqdarun mu'ayyanun muttafaqun alayhi sana'ani ya wato sa'a a nan gurin ba a nufin wani lokaci wanda yake da tsawon awanni sananne wanda aka yi itifaki a kansa to in ba a nufin wannan me ake nufi kuma kenan an gane ko wannan magana ta sana'ani ba a sallama masa ba na sha ɗaya na fi sa'atin min sa'at al khams يتفاوتون في fa yakhtalifu fadlu qurbanihim bi ikhtilafi sifatihi wato waɗanda suke zuwa a cikin kowace sa'a su ma sukan sha bamban ta fuskar rige wa ya riga wani zuwa da haka sai falalarsu da kusancin su sai kasance a kuri saɓani dangane da siffar zuwa su ta sha bamban wani ya riga zuwa da minti goma ko da minti biyar na sha biyu an na fadlan nasu inda sana'ani murattabun ala amalihim bil juma'ati وغيرها إن أكرمكم inda الله أتقاكم فلا حسب wala نسب ولا نشب malam ke cewa fifikon mutane inda sana'ani a wurin al'imamu sana'ani murattabun ala amalihim wato yana jerantuwa ne ko yana biyo bayan ayyukansu ne su gabatar da juma'a a juma'a ko ba a juma'a ba wagairi hada waninta wato wani na samun fifiko kan wani in ya fuwa ne yawan aiki ko ya fuwa ne gaggawar yin wani aiki na alkhairi don Allah ce inna akramakum indallahi atqakum fala hasaba